kujioni marhaban insha allahu video mu niho za na za ku samu kyautar wani coins kimanin dubu goma sha tara ku zaka da fari je ofera kamar haka da ka je ofera wajen search zaka rubuta ce bara contract address gashi nan an gan shi wannan rubutun za ku rubuta sai ku yi search da kun yi searching zai kawo ku feji kamar haka sai ku click akan wannan na farkon da kun yi click akan wannan na farkon zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku feji na gaba sai ku dan janyo ƙasa da kun dan janyo ƙasa wannan ɓangaren profile summary ɗin ga inda aka wuta contract to ga adireshi nan sai ku yi click akan wannan alamar kwafi din gashi na za ku ga ya rubuta muku kwafi bashin kun kwafe shi sai ku tafi trust wallet ɗinku da kun ji trust wallet ɗinku kun buɗe ta pejin zai zama kamar haka sai ku yi click akan nan wannan ƙwallon ƙwaya biyu na saman screen ɗinka daga ɓangaren dama kuna yin click to zai kawo ku ah, zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku feji na gaba kamar haka sai ku ja ku yi can ƙasa da kun ja ku yi can ƙasa zai kawo ku nan wajen inda aka rubuta art tokens in kun je ƙarshen sa kenan kun ja kun je ƙarshe zai kawo ku inda aka rubuta art tokens ɗin nan add custom token sai ku click a kan shi da ku yi click a kan shi zai kawo ku wannan fejin da ya kawo ku wannan fejin wannan contract address na kuka ko sai ku yi paste ma'ana ku danna nan wajen sai ku yi paste ɗinsa da ku yi paste ɗinsa kamar haka to wannan ga sunan shi zai fito ga symbol ɗinsa zai fito ga wannan kuma dismal ɗinsa shi ma zai fito kuna gama sai ku danna wannan don din da ku danna don shi kenan sai ku fita ku koma can bangaren ku koma dai baya ma'ana farkon shigo ku kenan sai ku dubo sunan shi gashi nan ce shi ne sunan shi za ku tafi a hankali za ku lalabo shi kuna lalabo shi za ku gan shi za ku ga an ba ku tokens shi nan kimanin a dubu sha tara da ɗari biyu da tamanin da shida da kwabo goma sha hudu wannan shi ne yadda za ku yi ku same shi ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo na fata kuma ya kusa gaba duba bidiyo su ɗin mu wanda muka yi a baya